sha tara ko ga watan shida watan jima da sani daga hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da talatin da biyu allah ta baraka wa ta'ala muke roƙo ya yi mana muwafaka duniya da lahira domin tsarkin sunayensa za mu tashi a irin namu shafi 24 ko? a shi namu yana ba da babi ma yujibul gus abubuwan da ke wajabtar da wanka don haka cikin masu risala za su ga an ce wayajibu tuhuru wanka na wajaba mimma na daga wancan abun da muka faɗi a baya sai ya sake maimaito mana shi ice min khurujil ma'i dafiq lil fi naumin aw yaqazatin min rajulin aw imra'atin shi wanka dai yana waje ba daga abun da aka faɗi malam mai aka faɗi ice min khurujil ma'i daga fitan ruwa addafiki mai tunkuɗan juna ruwan wannan na turo wannan wannan na turo wannan lillazzati don jin daɗi wannan ruwa da ya fita fi naumin a cikin bacci ne mutum ya fita aw ya ƙazatin ko a farke ma'ana ce mafarki kenan ko kuma mutum ido da ido ne ruwan nan wanda yake tunkuɗa juna min rajulin daga namiji ya fita awin mura'atin ko daga mace a takaice dai duk ma yadda aka yi fitan wannan ruwa da irin wannan siffa ya wajabtar da wanka wanke gaba ɗayan jiki wannan ɗaya za mu ɗauke shi kenan a wanke da damil haidi wanka dai na dukkan jiki na waje ba daga yankewan jirin haila awil istihadati ko jinin ciwo wannan in an ce istihada na san ba za ku manta ba can baya ya sanya istihada daga abin da ke wajabta alwala ko cikin abubuwan da suke wajabta da alwala an sa jinin istihada sai ga shi ya sake kawo shi cikin wajabcin wanka nan zai iya ɗaukan fiska guda biyu wa in ma dai yana nufin kamar istihala ta tsaya to sai dai ya kamar da ba'idun ba'idun haka tsayawanta ba abin nan ne ba sai dai ko kuma mantawa yi da sake maimaito da kalma ah, masu irin wannan irin tamu za ga ya ba da tunan bacin a ƙasa ban san mai ce ba ice innama ya jibo alaihal gusuluko minin kita'i damil istihadati wankan na waje ba gare ta daga tsayawan jinin ciwon nan fi hala idan lam takun iktasalat inda tamami adatiha <laughs> an gane ba ta yi wankan asalin na janaban ne ba ta wiri ne yana da nesa haka a wasu hariha ko sauraro take don haka nan dai wankan nan ba asalin istihalan ne ba wanka ne na haila wa illa in ko ba haka ba kana tisaluha la in kita idamil istihalati wankan eh, yankewan jini na na mustahabban ba na wajibi ne ba tunda idan jinin ya tsaya wannan na ciwo mustahabi ne ta yi wanka ba wajibi ne ba tunda wannan marufi ne jinin istihala kare alola ɗai yake faqat ala mashhuril mazhabi wannan za ka yi duba wannan hudawa dawani na wannan sharhi na sharhi risala juz'i na ɗaya shafi ɗari da goma sha bakwai kenan ko to masu sharuwa dai daban-daban sun yi magana akan wannan kalma ta shi wannan dai magana istihala ta sake shigo cikin wajibi to gaskiya fihi ma fihi saboda kana wanka zai zama mustahabi amma ba wajibi ba to muna da dai guda biyu tabbas me na ɗaya khurujul mani ko namiji ko mace na biyu jinin haila saboda kai ke na uku awin nifas ko tsayawan jinin aihuwa idan mace ta aihu jinin ya tsaya to sai ta abunta wajibi ne ta an aw bimari bil hashafati ko da shigewan kan zakari إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل كما قال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها wanka ya waje ba fil farji a kafa mace wa illam yunzil ko da ku bayi maniyi ba ko da ita ma bata yi maniyi ba saboda haka nan wanka dai za mu ga akwai guda uku ko abinda ke wajabtar da wanka ɗaya fitan maniyi biyu tsayawan jinin haila uku tsayawan jinin aihuwa hudu shigan hashafa a cikin farji sun zama guda hudu haka to ma ya tarattabu alal jima abun da ke biyo bayan jima'i wannan da dama masu risala haka ba su da shi a ciki amma dai babi ne kasa ɗin zai yi daɗin karantawa wa iza ra'atil mar'a wa magibul hashafati ko shigan hashafa fil farji a farji wannan shigan kawai ya janyo hukunci wajen takwas na ɗaya dai abinda zai faru jibul gusla shi ne dama mahallu shahid wanka ya waje ba daga gare shi sannan sai ɗauko da can ababen haddi jibul hadda idan zina ne ya wajabtar da haddi in saurayi ne bulala ɗari da prison na shekara guda mace in budurwa ce bulala ɗari ba prison idan magidanci ne da magidanciya su kan za a tsince su daga duniya sai a kakkashe su da jifa a same su a tsayar da su a dingaran kwala musu dutse har sai sun fita duniyan nan akan haka to amma wannan shine dai na biyu abin da zai biyo haka ko yujibul gusla yujibul hadda wa yujibul sadaq idan amarya ce shikenan ta ci sadakinta wannan in a lokacin na yace ya fasa baya so to shikenan ta cinye sadakinta tunda ta biya masa bukatan shi uku ko wai hasinu zaujaini idan aure ne sahihi ya katange ma'auran nan guda biyu daga lokacin sun koma mahusinai a da in wani su ya zina bulala ɗari ne amma yanzu ta dalilin wannan abin guda ɗaya sun zama magidanta in ji bahaushe kenan ku da haka na a yanzu duk wanda isa ke irin wannan ƙazamin laifi daga cikinsu kashe shi za a yi nawa hudu wa yahillul ta salasan lillazi tallakaha ya halattar da wadda aka saki uku ga wancan mijin na farko da ya sake ta idan wani ya aure ta ya yi giyabil hashafa da ita ya tara da ita giyabil hashafa da ita shikenan ta halatta ga na farko amma can cikin sharhi a babin aure tunda ya yi talhisin wasu karance-karance ne na can gaba akwai ƙarin sharuɗa kan wannan dole sai ta sani ba tana bacci ba dole sai ainihin an yi mani dole sai kaza dole sai kaza ko dai sharuɗa da aka ƙara aka yi kafin ta halatta ga na farkon can a nawa kenan biyar wa yufsidu hajja ya bata hajji idan aikin haji suke da shi da matar hajjinsa ya baci wa yufsidu siyama ya bata azumi idan mutum azumi yake azuminsa ya baci kafara ta same shi idan kan saba ku awalan eh, me yujibul gusla yujibul hadda yujibul sadaka ya hassinu zaujaini يحل المطلقة ثلاثة يفسد الحج ويفسد الصوم سبعة kaga wannan ai mutum zai iya nazarin su daga kwance ba sai ka ɗauko littafin ba almuhimmu ka iya jero su da hausa wannan abin da giyabul hashifa ke haifarwa kenan to wannan magana ta kwanta a ru'yatul tahuri ganin tsarki wannan mushkila ce ta keɓi ‘ya'ya mata wa idara idara'atil mar'atul bai baida idan mace ta ga wani jini fari yana zuba daga matun takanta ta tahara wannan ta yi tsarki wancan jini na wancan al'ada ya ƙare wa kazalika idara atil fa haka in ta ga bushewa ma kawai ta ga jini ya tsaya cak ta taharar ai ta yi tsarki makanaha nan wurin da ta ga ya tsaya ba za ta jira wani abu ba kawai ta yi tsarki makana hara'atu nan wurin da ta gan shi ba da yaumin bayan kwana ɗaya ne au mai ne kai ko da sa'a ya zubo awa ɗaya ya tsaya cak shi kenan wannan bai wa Allah ta yi tsarki fumma in da hadamun in wani jini ya sake dawowa gare ta aura at sufura al kudura ko ta ga wannan farin jinin yana zuwa da ɗan jaja jaja haka ko ta gan shi yana zuwa da irin wani baki baki haka to gaskiya hailan nan ba ta ƙare ba da sauranta tarakatis salata sai ta tsaya da sallah haka ثم إذا انقطع إذن يتعي شيما ون صفرة كو كدرة اكتسل سيتي وانكا وصلتي صلى نم أنقم حكم ونن ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية أيام أو عشرة فيكون حيدا فيكون حيدا مؤتنفا كدم واحد رأيتم ذاك القش كمان جيني ديا أولين إدا كينا كوكما أستبرائي hatta ya da sai an samu nisa daga jini zuwa wancan sabo da zo ma bainar damai ne mitla samaniyati ayyam aƙalla kwana takwas to idan jini ya zo mata ya tsaya ta yi wanka ta yi sallah kwana takwas sai gata ga kudura ko sufura ko jini sosai to wancan jini na biyu da ya zo sabon hailani idan idda take ko istibrahi ta ce to lalle ta yi biyu kenan tunda da can ba ta fara a tsarki ba to ga wani tsarki zo ga tsarki biyu kenan ta shiga tsarki na uku in wannan ya tsaya aw asharatin fa yakunu haidan na biyun kenan ko sai zama wata haila ce mu'tanafan sabuwa to wannan a takaice shine hukumu man tamada bi haddamu nan ana neman matsayin wanda jinin ya zaƙe mata ya wuce wa manta mata bi haddamu wanda jini ya wuce da ita ya tsallakar da ita al'adanta balagat hamsata asara yamma ya kai kwana sha biyar to in ya kai sha biyar sun mahiya mustahaba ita wannan istihala ne ta tattaharu kawai ko da jini bai tsaya ba ta yi wanka wata sumu ta yi azumi wata salli ta ci gaba da ibadodinta wa ya atiha zaujuha mijinta ya iya saduwa da ita idan ya sadu da ita nan ba za a ce ya laifi ba sai dai in akwai wani illa gare ta tana jin zafi ko kullewa eh, to wannan bai kamata ba saboda lafiyarta faidan kata adamun nifasi zaka haid idan jinin aihuwa ya tsaya wa in na kurbal wiladati ko da dadda da aihuwa ne iktasalat ta yi wanka wa sallata yi sallah kada ta ce sai ta yi arba'in da ta yi wanka ran da ta aihu tana gama aihuwa jini ya zuba sai ya tsaya shiru-shiru babu jini Allah ya taimake ta maza sai ta yi wanka ta yi alwala ibadodinta ta ci gaba da ibadodinta wa in ta ma da bi haddamu aka samu aksi badalan ya tsaya ya wuce ta zuban mata jalasat sitti na laila za ta zauna kwana sittin sun makta salat ko da bai tsaba sai ta yi wanka وكان المستهضة إتما دمي استهالاتي تصلي وتصوم وتوطأ إلا إن أكون يعني عارضي wannan بابي كان باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاه wannan babin yana ɗauki da wa'annan hukunce-hukunce ko aikace-aikace ko a ce yana ɗauki da wa'annan matsaloli kamar haka tsarkin ruwa da tsarkin tufafi da tsarkin wurin da za a yi sallah da kuma gwargwadon abin da zai isa mutum yin sallah na tufafi mai yi fi salati minan libasi to matsala nawa kenan kai da yawan tsarkin ruwa tsarkin tufafi tsarkin wuri da kuma abin da zai isa mutum sallah na tufafi haɗa kenan saboda haka nan sai mu bi wannan matsaloli guda hudu mu ga wanne ne ba zai fita ba wanne ne zai fita a sa ido kullum wannan babu yana nan a kwakwalwanmu sai mu dinga gani na za su fito farko kafin kuma shurutul illazi ta hasulu bihi tahara hadha ma inda ba sharuɗan ruwa wannan da ta hasulu taharatu bihi tsarki ike tabbata da wannan ruwan sai mala ya sake gabar ice wal musalli yunaji rabbahu fa alaihi an yata'ahhaba lidhalika fil bil wudu'i aw bit tuhuri in wajaba alaihi tuhuru ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر إلا ما غيرته لون ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من صبخة أو حمعة أو نحوهما فرقوا جماعة mu مي صلى دي ganawa yake yi da ubangijinsa eh? yana ce Rabba. aji yau ko mai garin ne ice zai gana da kai ai kaga sai ka duba rigar da za ka sa sai ka yi wani tanadi idan ba a mai da hankali ba sai ka duba madubi ako za ka ji kunyar allah za ka je ka ga allah ku gana da Allah ba ka duba madubi ba mai garin ku ka duba madubi ya kamata duk abin da ka san shiga ce ta kamala wannan abu akwai na in karramawa to ka aikata shi saboda kasancewa ka samu karbuwa a wannan ganawa don haka shi mai littafi ya tambayi mai sallafa idan kai mai sallah ba ka sani ba yunaje rabbahu don haka fa'alaihi an ya ta'ahaba yana waje ba a kansa ya tanadin ganawa da Allah to idan aka bar magana haka mun ɗan gane ce amma fa cikinsu bilodo idan yin alwala kaga alwala akwai buroshi za ka wanke haƙora ka wanke harshe don kada ka yi magana da Allah bakin ka na ɗoyi za ka wanke hanci a tabbatar da ba majina za ka wanke fiska har kunne za ka yi ƙoƙari idan akwai wata ƙore-ƙore na hazo ko na menene ka goge shi ba kawai shafa ne adiya ba banda adiya ibadiya akwai shafan nufin kaje gaban Allah tsaf tsaf za ka wanke hannaye ka wanke kafafuwa kaga shi ne bilwado haga wannan tanadi ne duka yayin da ka alwala nan alwala kake kimtse kake za ka je ka tsaya gaban Allah wannan ya sa tun lokacin da mutum yake alwala idan wannan ya zo masa a zuci za ga yana alwala yana kwalla ina alwala ina kwalla akwai bayin allah da suke iya sa wannan a rai tun a alwala suke kwalla aka ce me ya same ka idan kana alwala sai mu ga kana kwalla ice saboda zan je in tsaya gaban ubangiji na ban san da wannan hali zan je in same shi wannan nake ta tunanin ganin shi ko a duniya misali ko gobe aka ce yan angon aka ce aka zo daga caji ofis aka ce gobe Allah kai mu karfe takwas ana son ganin ka ba su ce maka komai ba takwas ka zo kai ka san da aka ce maka takwas ba kulle ka za yi ba inda riya da kai za a tun lokacin za a tafi da kai amma Allah sai ka kwana kana ta tunanin domin ya faru <laughs> eh? yaya za a yi ba ka mantawa an ka jana manta raina abu kai ba ka ɗauke shi da muhimmanci ne za ka manta shi to Allah za a je a gani kai Allah mun gode ma da za ka je ka gan shi kullum ƙalla sau biyar ya wajabta maka ma haka kana iya ganin sa sama da haka ka je ka gana da shi sama da sau biyar amma wannan ya wajabta ma ka gana da shi sau biyar a kullum eh? ko ɗakin mai gidanku kake shiga ɗakin babanku sau biyar a ce kullum ka je ka gan shi sau biyar yaya ai kaga bukatun ka baka da matsala au tuhuri ko in ta kai hadda wanka mun yi magana abin da ke wajibtar da wanka kam ar abin da ke wajibtar da wanka shine saba arba guda hudu ne in goma saba wannan abin da ke zuwa ne bayan jima'i haka za mu dinga hadda fa za a yanzu don kuwa kai dauka zai je yi jibge a'a nan gaba ma ina jin kowa sai na tambaye shi daban kafin ka zauna ko a dinga haka eh ban ji ba ai <laughs> ni ba komai in ka daina zuwa inda ka iya min ba fita za ka yi abu tuhuri ko da wanka in waje ba alaihi tuhur idan wankan ya waje ba a kansa kamar yadda muka yi magana abin da ke wajen tawanka wa kunu zalika bima in tahiri kaga mahallu shafi shahidi ya fito ko taharatul ma wannan alwalan ko wankan kan kasance da ruwa tsatsarka gaira mashubin bai najasatin wanda bai gauraya da najasa ba wala in ba za a yi alwalan nan ko wankan nan da wani ruwa katta gayyara launuhu li shay'in khalatahu launinsa ya canza saboda wani abu da ya shiga cikinsa min shay'in najisin na daga abubuwan da suke na najasa au tahiri ko da abu mai tsarki ruwan ya cakuda da shi allahumma illa ma gayyara launahul ardu yau sai dai ruwan da ƙasa ce ta canza shi ruwan da ƙasa ta canza canzawan ƙasa la ya daro allati huwa biha ƙasan nan da shi ruwan yake a ƙasan min sabakatin na kanwa kanwa aw ham'atin ko na baki baki irin su tabo kenan aw nahwihima to wannan ruwa baya cutarwa to yanzu dai kam ga ruwan da za a yi alwala da shi ga wancan ruwan da ba a alwala da shi wanda ya cakuɗa da najasa ko abu mai tsarki wanda daban-daban suke sai dai ruwan da ƙasa ta canza wannan babu komai khalas wa ma'us sama'i wa ma'ul uyuni wa ma'ul abari wa ma'ul bahari tayyibun tahirun mutahirun lin najasati wannan shine ruwan bayan an yi itirazatu ga madarar ruwan da ake alwala da shi ruwan sama ruwan idon ruwa mai bulbulwa daga ƙasa ruwan rijiyoyi ruwan rafuka mai tsarki ne mai daddaɗa ne mai tsarki mai tsarkakewa ga duk wata najasa ma ta gayyara bi tahirin to tun da ba a alwala da ruwan da ya canza da mai tsarki ruwan da ya canza da mai tsarki ya ya ake da shi ice wa ma ghayyira launuhu bi shay'in tahirin halla ruwan da launinsa ya canza da wani abu tsarka da ya fada cikinsa fadhalikal ma'u tahirun to ruwan nan mai tsarki ne gairu mutahhirin kai dai bai tsarkakewa fi wudu gairu mutahhirin bai tsarkakewa bai tsarkakarwa kenan za a ce hausan ku shi ruwan mai tsarki ne amma bai tsarkakarwa a sha shi a yi abu da shi amma ba a ɗaukan shi a yi alwala ya tsarkake na jasa ya tsarkakar gairu mutahhirin Eh, ko eh, subhanallah tahirun ghar mutahhirin fi wudu'i bai tsarkakarwa a alwala bai tsarkakarwa a wanka aw zawali najasatin bai tsarkakarwa wajen kawar da najasa khalas ma taghayyara bi najasati kai ya dauki abun dalla dalla filla filla ya kulle ya buda ba dama ka karanta risala kai tambaya to ina za ta bullo a ciki za a baka amsa ruwan da najasa ta canza da najasa wa ma gayyaratun najasatu ruwan da najasa ta canza shi falaisa bi tahirin wannan ba mai tsarki ne ba gaba ɗayansa wala mutahhirin kuma bai tsarkakarwa wannan magana ta ƙare to akan samu wata matsala ya zan ruwan kaɗan najasa kaɗan shi kuma fa wa qalilul ma'i yunajjisuhu qalilun najasati kankanin ruwa ƙaramin najasa na ɓata shi wa illam tughayyirhu yo ko da bata birkita shi ba alqasdu fil ma tattali a ruwa rashin bannan ruwa wa qillatul ma kankanta ruwa ma'a ikamil ghasli sunnatun tare da kyautata wanke wannan sunna ne a yi amfani da ruwa kaɗan a alwala sannan alwala a yi ta cikakka wannan mutum ya yi koyi da manzan Allah don manzan Allah ya koyar da tattali yana son tattali yana son masu tattali baya son almabazzaranci baya son mutane masu almabazzaranci ko da ko mutum ina bakin teku ne ballantana a famfo wasarafu min guluwun wa bid'atu barna daga ruwa zaƙewa ne kuma ma bidi'a ce mutum ya bai cika buta in zai alwala ya yi alwalar in ma ya gama ya alwalar yara ya tuttula shi akan kafasa Eh, ba zai iya barin sa a ciki ba idan mutum ya samu ruwan abuta ba zai alwala da shi ba sai tuttula shi a ƙasa wannan ruwan ya ɓaci malam wadatar ruwa ta kawo وقد sallallahu رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد النبي يا الولاد مد النبي مد النبي تك wannan wanda ake auna zakka da shi na fidda kai mudu daya wanda ake cire guda hudu wa huwa wazanu ritilin nauyin ritili ne da ɗaya bisa uku ritili wannan sikelin litocin bagadaza ne a wancan lokacin tunda tun kafin a ce komai suna da lita lita na ruwa illa lita turanci ne wani adadi ne bai kai asalin wannan lita da muke magana ba wata tahara bisa'in annabi ya yi wanka da sa'i mudu na bi hudu wa huwa arba'atu amdadi bi muddihi alaihi salatu wassalam ka duba jiki na manzan Allah manzan Allah mai gashi ne amma ka ga yi alwala da wannan yi wanka da wannan hawa da kana mutum ba zai cika bokiti je ya banna shi duka ko ya bude shawa ta dinga shashawa masa ruwa wannan abun shi za a tattara mutum gobe kiyama ya gazu na bansa ga bannan da ruwan da kai za ka iya wanka da kaza ka banna kai kaza sauran da kai na bannan zai zama zunubi a gare ka kai ta mamaki kana mali hadal kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa hasaha ruwan ma i an riga an rubuta tun tuni an gaya maka hmm? da za a tara shi zai kyau bai kamata ba ku tattara shi kuma yar da shi cikin bokiti ko kuma yar da shi cikin wannan randan ya yi daidai haka wani zai ce akwai kwayoyin abin nan a wannan zudda ruwan zai ne zai zama wani matsala taharatul makan wasau ko ya hada guda biyu tun da can mai aka ca babin athaubu walbukwa to kaga athaub makan takadimi da ta akhiri bai kara ba daidai sai da ya kawo ta nau'i ta barra min alkalimat ana son a taimakawa wa dalibai da sababbin kalmomin da ba su sani ba wa taharatul buqati kaga ya kira shi a asalin mai litaye lissalati wajibatu tsarkin wuri ga yin sallah wajibi ne me ke nunawa share masallaci masu sharan masallaci suna aikin alkhairi inda duk za a yi sallah a ɗauki kafin a kakkaɓe shi a share wa bayan allah su yi sallah mutum ya share kuma ya a yi sallah da shi riba goma da goma wannan wajibi ne sauke wajibi sai dai zama wajibin kifa'i amma mutum shi kaɗai ne wajibin aini wa kazalika taharatu thawbi haka tsarkin tufafi mutum ba zai zo sallah ya zo dukun dukun dukun in ya tashi tafiya kasuwa ya sa mai kyau ko za shi ofis ya sa mai kyau ko an zai shiga aji ya sa mai kyau amma in ya tashi zuwa masallaci kaga in ya gangaro daga bacci kawai masallaci zai taho wujiga wujiga da shi firifiri da shi ko kun baya yi ko riga mai riga wani ma da rigar baccin zai gangaro ya taho haza la ya liku fakila inna zalika fihima wajibun ujubal fara'id tsarkin buku'an nan da tsarkin tufafin nan an ce wajibi ne wajibi irin na dole idan mutum bai yi ba Allah zai masa azaba wakila wujubar sunani wajibi ne irin wajibcin sunna al-mu'akkada ala ayyati halin dai lalle duk inda aka ɗauka sai an tsaftace tufan sallah an tsaftace wurin sallah mawadi'un la yusalla fiha kusan komai ya fita amma da sauraku akwai sallan tufafi wuraren da ba a sallah a cikinsu wa yunha anis salati ibili an hana sallah wurin kwanan raƙuma wannan ga makiyaya raƙuma ba a sallah a inda raƙuma ke kwana wa mahajjati tariki haka tsakiyar hanya in ba dolin da ta zamo dole ba ba za ta kai a yi sallah kan titin nan da motoci suke wucewa ba a a kai sai ballanta na a tare express ko ba a tare a yi sallah a ka'ida ba a sallah a kai sai in dole ko bai kamata ɗauki wannan dindindin ba yadda za a yi a buɗe masallaci ya kamata kowane irin gidaje ne a sai su a ruguza su sai kasa idan bakin teku ne wa zahari da kan ɗakin allah tabaraka wa ta'ala ba sallah kai alharam wal hammam ba a sallah a ɗakin wanka la yuqanu kanumin hubi tahara inda ba a la yuqanu bi taharatin minhu inda ba a tabbatar da tsarki daga gare shi ba wal masbala ba a sallah a juji bola go wal majizara ba a sallah inda ake yankan dabbobi wa maqabaratil mushrikina da makabarta ko da ta mushrikai ne wa kana isihim ba a sallah a coci cocin kiristoci sifatu thawbi fi salati sifan kayan da ake yin sallah da su wa akallu ma yusalli fihi rajuli rajulu min al ثوب ساتر من درع أو رداء والدرء القميص mafi karancin abin da ɗa namiji zai yi sallah da shi na tufafi to ya samu tufa mai kauri mai rufewa wannan tufa mai rufewa ba a ƙayyade ba allah mun gode min dir'in dogon riga ka samu aurida in ko mayafi saboda akwai kasashen da ba su da kaya sai irin wannan irin kayan su kenan kaga ko mun ma a nan kasan ai ko yin mutanen da idan mutum ya kai wata martaba sai dai sa mayafi ya zauna saboda an isa kaya ne na abin nan to su laraba dama zani mutum zai daura ya yafa wannan mayafi shine kaya na garari min qablu waddir'u din nan ne alkamisi don kada ka ɗauki addir'u usulke na yaƙi wa yukrahu an yi yusalliya bi thawbin laisa ala attafihi min shay fa in fa'ala lam yu'in an kana karhantawa mutum namiji ya yi sallah da tufafi laisa shay'un ala min minhu babu wani abu kan irin sallah da mai suwaita ku muddin mutum na da kaya kada a ce hawaii masu larabci tun da an ce shai to ko da suwaita ai kaga wannan dan zirin shai'u ne wannan gangance ne larabcin ka bai yi ba muna yara sai a ce wai idan ma baka samu abin da za ka yi sallah da shi ba sai ka samu tsinge ka sa a kunnen ka ka gafo ka kashe. kai ce ɗan ya iya ba da fiƙe ko a ƙauye ta ai na shi wa aka ce wannan ba haka ne ba ga rigarka mai kyau a aje ka so ita kai sallah wannan ganganci ne ba daidai ne ba kada mutum ya sallah lallai sa kaya na kamala ta inda dai akalla rufe kafadarsa ba zai sa kuma irin rigar nan wanda in yi sujada kogon sai fito waje wacce take ta d'ame a sama ba mu sani ba kuma ita da niyya ne dama kana sa ta kana suje da ta zuƙo ta dawo girjinka kana sallah in ka ja ta za ta kawo haɗuwanka amma kana son ka ta zuƙe ta dawo wajen girjinka mutum yana sallah sai ta haɗa hadda suwaita da take ce ta ya kito sai su taho tare wannan bai kamata ya musulmai su dinga sama irin wannan kaya ba bai dace ba gaskiya fa in fa'ala amma idan mutum ya yi lam yu'id ba fa wannan ba wancan na kafaɗa idan mutum ba zai sake ba muddin dai daga cibiya zuwa gwiwa yana rufe to kun ga tufafin namiji ya cika abun da rage sai na ya mace wannan ke nuna maka littafin yana tafiya da abubuwa cikakku wa aqallu ma yujzi'u al-mar'ata min al-libasi في الصلاة الدرء الحصيف السابق الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل ما في كارنشن abun da zai isye wadata ya mace daga tufafi a sallah ta samu addir riga hasif mai kauri a sabiku mai cikakken saƙa wanda bata da share-share alladhi yasturu wanda shi wannan riga zai lullube zuhura kadamaya za ta sauka ƙasa har bayan duga-duganta zai rufe rigar. wa kuma ta haɗu da wani mayafi ta taƙanna bihi wanda za ta lullube da shi wato ba shi rubi kaffai al'arda fukanta ya dinga taɓa ƙasa saboda taɓa ƙasan nan akwai nau'i na tawadu da sujada suke kafai al'arda fi sujudi mitlar rajuli kwacin namiji tafinta ya taɓa ƙasa eh eh, eh? Eh, saboda rashin ainihin aswaki kuma daga rashin baƙi rashin wanke baki ne saboda kanan lalle kan gade abin da aka faɗi wannan ya isa mutane tunani duk inda mutum ya tashi zai je masallaci hatta ana cewa ko da da zai yiwu ko da mutum na da alwala tsakanin magrib da isha an zai iya yiwa ya kara asuwaki ya kara asuwaki sai dai ba dole ba ne ba babu sifatil wudu wa masanunihi wa mafarudihi wa zikiril istinja'i wal istijmar alhamdulillah ba mu yi magana a na baya ba matsayin cewa babin ya yi babin ya faɗi duk abin da ce faɗi zai babin hidai bayanin su kuma cikakken bayani ko abun da ya alkawari zai faɗi ya faɗe su ya yi bayana su to yanzu ma ga wani babin siffan alwala kuma amma akwai magana sunonin alwala da farilan alwala babu sifati wudu babu mai magana akan siffan alwala sunnoninsa da farillansa da ambaton wani abu na istija tsarki wa istijimari da tsarki wanda yake na duwatsu ko hogga ko wani abu mai kaushi abu nawa biyar to su ma kamar yadda fidda baya zai fidda kowanne ɗaya bayan ɗaya nan sai fara mana ma da irin wata gwaninta sai fara da na ƙarshe <laughs> eh ne maimakon ce muga sifatar lodu sai da ya faɗo zai faru da istijimar al-istijimar walaisal istinja mimma yajibu an yusala bihi al-wudu'u la fi sunan al-wudu' ولا في فرائضه وهو من باب ايجاب najasati bihi به او بالاستجمار li allah yu ya biha fi jasadiyai walai sal aske ja sarki da baya daga cikin ma ya jibu an yu sala bihi lodow a hada shi da al-wala. وليس الاستنجاء mimma ya jibu tsarki dai baya daga cikin abun da yake wajaba a hada shi da alwala tsarki fi sunanin hutu baya daga cikin sunanin alwala wala fi fara'idi bai daga cikin farillan alwala wa huwa min babi ijabi zawalin najasati bihi babi ne shi tsarki daga cikin babin wajabcin kawar da najasa da wannan tsarkin ko istijmari au bil istijmari ko da gugugewa li Allah yusalliya biha don kada ya salla da su fi jasadihi kaga ya ɗabi guda biyu kenan ilhu bi ghairi niyya tsarki istijimari aikata su ko ba da niyya bana wadatarwa wa kadhalika ghaslu thawbin najisi hakan ya tashi wanke tufa mai najasa kasan akwai wankin dauda yau da gobe kasa har yayi gumi tufan ga da wari La'alla akwai fitsari a jiki kawo misalin kaga mata kenan masu wankin kayan yara da ma 'yan manya-manya to ba ita ma kanta wani lokaci zai mata fitsari da yawa don kafin yaro yawa namiji fitsari ya yi wa mace yawa kirga to wannan ba dole sai da niyya ba kaga wani wata rahama ce ta Allah haka ce kullum wata rana sai ka wankin ka gama ka tuna ai ka yi wanki ne adi to ko da wanki na al'ada ka yi shi kenan ko ba niyya na jisa tawon صفة الاستنجاء وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره أو بيده ثم يحكها بالأرض ويغسلها ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا ويجيد العرك ذلك بيده حتى to تو سبا سالكي أن يبدأ ko ba da gasli yadihi ya fara bayan ya wanke hannunsa saboda hannun da mutum zai amfani da shi mai ya taɓa wani abu akwai dai fa'idoji da dama kafin mutum ya yi tsarki gashin jasa zai warke to ya wanke hannunsa tukuna tun da nan wurin ina da wata martaba in ka taɓa barkono ka je ka yi tsarki hmm, ga wanda san barkono akan samu rikici eh ta da ka mutum wanke hannun tukuna saboda ya tsare lafiyarsa sannan kuma wannan zai fi bashi daman najasar in ta shiga cikin hannunsa za ta wanku dauri malaman zaure na ba da misali suna cewa kwatankwacin wannan kamar mai kwashe tuwo ne mata kan so suka san haka in aka baka mara aka ce je ka ɗebi tuwo muddin baka jika wannan ɗan fele-felen balurin ka saka kafto ko za ku yi ta rikici da tuwon nan sai ka samu kila mun tuna tuwon bai ɗebo ba amma ana ce je ka ɗauki tuwo da kanka ka ce an gama inda ruwa jika shi kana ji in ka salo ba zai rike ba sai ka zuba abunka ka taya abunka su dabarin ka iya to saboda haka nan hakan nan jasa ba za ta shiga jikin hannun mutum ba to idan ya wanke hannunsa fa yaksilu makharajal bauli sai fara da wanke wurin fitsari thumma yamsahu ya gama da wurin fitsari thumma yamsahu ma fil makharaji min al'aza sannan ya koma ya goge abin da ke waccar mafitar ta bayan kenan mai kazanta daga kazanta zai yi amfani da hogi au gairi ko waninsa au biyadi ko da hannunsa ma in babu sun mai hukka bil ardi ya goga ta da ƙasa wannan sai dai a ƙauye-ƙauye can ne masu tsafta amma nan bayan bai da kyan gani wa yaksilaha ya wanke ta thumma yastanji bil ma bayan ya wanke hannunsa sai wanke wurin ba hayan nan da ruwa idan ya tashi wanke wurin wasila sabbahu ici gaba da zubo ruwan wa ya kalilan ana son saki jikinsa kaɗan idan mutum ya kankame ya takure ka san halin dubura sai ta tsuke in ta tashi kullewa za ta hada da wani najasa najasa sai ta rufe su kaga an ta rufe su in kai ka gama wanke wanka can ka gama an ta saku da saura yana na a waje to don haka mutum ya samu sakin jikinsa kada kuma ije haka ije ita dirzawa ita dirzawa har ije ilanta jikinsa a'a ba su wuce iyaka wa arka ya kyautata cuccuɗawan ya cuɗa da kyau zalika biyadihi da hannunsa hatta ya tanazzafa har ya tsarki wa alaihi gaslu ma batana min al bai gasalu ma batana alai ba wajibi ne ba kansa ya wanke ciki min al da Allah wani ji haka ya ce to shi kenan kuwa ya tura yatsansa ciki ya kakakulo ya watsa ruwa ya sa sabulu ya sake saka cewa akwai wanda suka yi tsarki har da auduga sai ya samu auduga ya samu abun nan da ake sakatan kunne da shi sai dinga sawa a cikin kafar zakarin ya tuttura ya guggoge ciki ya tsarkake wannan tsarki ne na shaɗan me yin hakan bai mai da hankali ba ƙiri ya haukace da duk wanda ya yawaita haka sai ya ya gama in ya kabbar sallah ce ka koyo na manta ban yi ba saboda ni ko da na sa na ku ƙara sa ruwa bari in koma sake yi ƙarshe sai ya shiga wani hali eh? a wajen wancan wankewa zai yi wakiltan ƙasa ai ba a cikin ruwan aka sashi ba saboda in kasa misali ko dan sabulu a gefe ka dan gogo shi a hannun ka wanke ba a cikin ruwan ba wurin ya yi tsafta wala yustanji min rihin sai dai fa ba a tsarki daga tusa wanda je tsarki daga tusa ya yi bidi'a wannan shine istinja ga sifar sanar lahiyayya yanzu abin da rage istijimar al istijimar wa manista jimara bi thalathati hajarin. mutumin da istijimari da duwar wasu guda uku ya kharuju hunna naqiyan ya hiddo da na ƙarshe kalkal ba dan shi dan shi tare da shi a jaza a ya ishe shi wannan wannan in ya tsaya haka fa ya wadace shi ba sai ya yi amfani da ruwa ba amma walma'u ataharu wa atayabu وأحب إلى العلماء رواية في سركة رواية في دادي رواية في سيوازوها مي ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء تسمعون ومن لم يخرج منه وند فساري بي بلا دغ غريشي با معنى بي فساري با ولا غائط بي با حيا با وتوضأ يا ولا لحدث دم الولا ستا كوي أو نوم كويا كوانتا بتشي aule ghairi zalika ko dai wani abu daga cikin abun da kan karya alwala mimman yujibu mimma yujibu lodo wanda ke wajabtar da alwala fala butta min ghasli yadayhi ai dole sai ya wanke hannayensa qabla dukhulihima fil ina kafin ya tsumbula su a cikin gwangwanin da zai alwala mu yanzu da dama mutum bai fai tsumbula hannunsa a cikin gwangwanin ba amma in mai faɗi ne mutum ya iya tsumbulawa ya ɗiba a hannun da ya wanke sau uku to wa min ludu aina daga cikin sunnonin alwala gaslul dai wanke hannaya kabla dukhulihima fil ina kafin tsumbula su cikin goran alwala wal madmadatu haka kurkurawa wal shaƙo da shakawa wal istintharu da fyacewa wa mashu al-udhunaini sunna shafan kunnuwa sunna ne wa sauran kuma faridatun duk sauran ayyuka farilla ne inda na wankewa ne sifatul sifatul wudu siffan alwalan tunda dama can farko ya ce mana babu sifatil wudu'i iku ya kawo mana masanunai ya kawo mana farillai kaga inda mutum ya dunkule su to don haka ga siffan ne karshe masha Allah faman kama ila wado'i min naumin aw gairihi faqad qala ba'd ulama wasu daga malamai sun ce na ɗaya dai an yaba da'a ya bada yusuf milla ya fara ya ce bismillah walam ya rahu ba'aduhum min al'amri bil maru amma wasu daga malamai ba su ga farawa da bismillah wani umarni ne da kyakkyawan aiki ba ba su gawanshi wata shari'a ce ba wa kaunul ina an yaminihi kasancewan abun alwalan nan ya zama a damansa amkanu lahu zai fi masa sauki zai fi bashi sauki fi tanawulihi tun da kaga da dama zai ɗiba ko aka ce abun alwalan ina nan kaga mutum dinga zuwa ɗebo ruwan sannan ya alwala wanda zai bashi wala amma ya sashi da dan ga sunna ga ya fi bashi sauki amkanu lahu ya fi sauƙaƙa masa wajen alwalan na biyu wa yabda'u fa yaksilu yadaihi sai ya fara ya wanke hannayensa qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalasan kafin ya tsumbula shi cikin abun alwalan zai wanke hannayensa uku fa in kana qad bala idan yayi fitsari aw tagawwata ko yayi bahaya gasala dhalika minhu sai wanke wannan daga gare shi ma tawadda daga nan ya alwala wannan ya ƙare thumma yudkhilu yadahu fil ina fa ya'khudhu al-ma fa yufidu fa yamadmadu sannan yadahu ba yadaihi ba ku sannan ya tsumbula hannunsa aina cikin abun alwala masakin alwalan fa ya'khudhu al-ma sai ɗebo ruwa fa yumadmidu fahu ya kurkura bakinsa talasa min garfatin wahidati in sha'a ɗiba ɗaya wadace shi aw salasa garfatin ko ɗiba uku yanzu a ɗiba ɗaya mutum zai iya zuƙa sau uku ya ɗeba ya riƙe shi ya riko ya zuƙa ya kurkura ya zubar ya sake zuƙawa ya kurkura ya zubar ya kara zuƙawa ya kurkura ya zubar zai yi eh, kaɗan kaɗan ɗin zai yi wa taba taɓa a jaraba wani jaraba gobe eh? kaga zai zuku kafa ka zuki iska ka kurkura ka tofa da ka kawai eh? ni na shan jaraba ga iska da ke zuka na ƙarshen da iska na zuka eh? ai gaskiya yana da wala to wannan yake nuna tattalin ruwa sun fi mu amma ka kulle hannanka ka ibi ruwanan nan da kyau ka zuƙa ka kurkura ruwa ne ka zubar ka sake zuƙawa ka kurkura ka tofar ka ƙara zuƙawa ka kurkura ka tofar kai yi ta kallo ka ɗebo ka zuƙa ka zo zai dai akwai ruwan ka sake ɗeba ka zuƙa ka kurkura ka sake ɗeba zai fi soki ko ta amma faradan tunda an faɗi abin nan mutum ya ɗan jarraba saboda ya riƙe risalarsa wa in istaka bi isbu'ihi fa hasanu in yi aswaki da yatsansa ya yi kyau amma dai so samu ne yi da aswaki thumma yastanshiqu bi anfihi sannan ya ja ruwan yastanshiqu bi anfihi alma ya jaruwan nan da hancinsa inda zai jika ciki wastanthirhu ya feto shi wa yadahu ala anfihi kam tikhatihi ya sanya hannunsa a kan hancinsa tamkar mai fato ruwan wa yi jizi uhu aƙallu min thalasi fil magbazata wal abinda bai kai uku ma ya wadace shi wajen marmara wannan da shaƙawa ba wai wajibi ne sai mutum ya kai uku ba uku da ya fi kammala walahu jam'u zalika fi garfatin wahidati ya iya hada wannan adiba daya amma fa shabihun bil mustahil wan nihayatu ahsan mutai kai karshe ya fi kyau na gaba thumma ya akhudhul ma daga nan sai ɗebo ruwa in sha abiyadaihi jami'an kaif wannan sai rafi-rafi kenan ku tunda an gama kurkura baki an gama shakaruwa in ya ga dama ya sa hannunsa duka gaba ɗaya biyu ya ɗiba ya kai fiskansa kawai wannan zai fi daɗi a rafi-rafi ko ya dai jami'a wa in sha abu ya dihiliyum in ya ga dama ya ɗebo da hannun dama فيجعله في يده في يديه في يديه جميعا يسا شعنا in ya ɗebo adama dama ya zuba shi a sannan da yana so yi da hannu biyu daga nan ya tafi wanke fiskansa gaba daya haka za ya kulhu ila wajehi fa yufuriguhu alaihi ya zuba a fiskan gasilallahu biyadaihi yana mai wanke fiskan nan da hannayensa min a alaja bahatihi daga can ƙololuwan goshinsa nan ba a la'akari da min sanko wanda can hatsakiyan kansa babu gashi akwai wanda ake ce masa agam wanda gashinsa ya zo nan ko amma killa suwa suka fi yawa masu daidai misali masu sanko kuma suke biwa baya amma a ganmu a cikin jama'a kafin ga wanda gashinsa ya haɗe da girashi kalilul eh? wujudi nan an duba sai an game sai an samu mai sanko eh? ban ji ba mai sanko wanda kansa ya kore ya can in mutum ya fitar ya tafiya za ka yi da shi eh? akwai amma a ganmu daga kafin karama da gashin sa ya zo gida ba yawa to amma an tashi na al'ada za a kula da shi wa'anda suka fi yawa kullun shara da wanda suka fi yawa ya fi tafiya summa wa hadduhu fiska inda ta faro manabitu sha'ari ra'asihi daga matsiran gashin kansa ne na al'ada ila tarafi da zuwa ƙarshen haɓansa wa daura wajahihi faɗin fiska kuwa kullahu dukka zagayen min haddi azamai lahayaihi daga iyakan ƙasusuwan muƙamuƙansa ina muƙamuƙi ku nan haka duk fiska ne ya faɗa daga nan haka duk ita har kun daga kunne ya haɗa na ya ta kunne muna ga muƙamuƙi sun yi iyaka da ƙasan kunne shi kunne akan iyaka yake go fi isa aka rikici shin a ka yake ko a fiska eh? <laughs> bakin boda yake in fiska ne ya wanke shi ko shafa shi kuma kake a ka yake <laughs> dan yaka ne ko a raba a wanke ciki a shafa waje bayan ina iyaka da kai wannan ina iyaka da kaza hmm? eh. wanki ɗaya ne ko iyakacin na ya tsaya ya sanda ya game fiska ta yanzu dai mu dai muna na kunna aina aiki <laughs> a kai saboda ka sha ko. da ba don wannan rikicin ba ba don shafa da katuna ba ana tamba ga ka shafi fuska yake me yasa bai da gashi bai da gashi eh? yana gashi a to guda nawa ne <laughs> guda nawa ne kan yadda shi kadai kama ka sani to ala ayyata lamma lamai sai mu bi na malamai mu wuta kanmu daga wannan rikici wadara waje ko kullahu min haddi azamai daga iyakacin ga kashin mukamukansa sau daga ka shafa daga yana mukamin ya fara daga haɓa ya tafi ya tafi ya ƙullata kunne ya gangara can ya shiga kai ya haɗe to duk kai kai zuwa goshi haka duka shi ne ila su dogai dogaihi yawwa gashi nan zuwa kai kai niya shi kai ne ba kai ba shi ma dai gashi nan tsakanin ido da kunne me shi kaya kayai kai kai niya guda daya kaya kayai haƙƙe na wuri to haka ya gana shi ne abin nan tsakanin ido su dukin ka zo kan zakarasa inda wanda za ka fasa kaya kayai kai kai niya guda ɗaya kenan wa yumirru yadaihi ya wuce da hannunsa alama gara kan duk inda irami rami kogo kogo min zahiri a jafanihi na zahirin kwarmin idonsa ido ba yana da rami ba kwarmi kwarmi in ka sake sai ka ka gama wani lungun bai samu ba sai dai ka kuma dinga bude ido ya ka ziga zuba ruwa a ciki wannan zakalkalewa ne wa asarira jabahatihi da nan nannaɗewan goshinsa goshin tsofaffi yakan naɗe. shi ma wanda bai nan naɗe ba za a kwana a tashi zai naɗe ne <laughs> eh? Eh? masu fa ne masu ɗaukan kaya masu kifi fa masu ɗaukan kaya da yawa asari da jabahatihi wa ma hata marinihi da abin da yake kasan hancinsa marinu inda ya laushi na hanci don ka sake shi ma nan kasan sai daga kawon ke kasan bai samu ba min zahiri an fihi daga can kan hancinsa yaksilu ho haka za salasan kai yadda aka faɗi maka haka nan zai wanke fiskarsa sau uku ma a ilaihi yana mai ɗiban ruwa zuwa gare shi wa ya taho yana motsa gemunsa fi gasli wajihihi, bi kaffaihi da tafinsa li yudakhila halna don ya shiga mata da ruwa li yudakhila don ya shiga mata da ruwan li daf'i sha'ari lima yulaqihi ka san gashi na harbar da duk abin da yake tsawa kan shi min al-ma' walaisa alaihi takhaliluha ba fa dole bai jika gemun ya tsatsefe shi fil wudu'i fi qawli malik rahimahullah wa yajri alaiha yadayhi yajri yadayhi alaiha ya tafi da hannayensa akanta ila akhiri ya zuwa karshen gemu na gaba thumma yaksilu yadahu al-yumna thalasan ya wanke hannunsa na dama sau uku a withnataini ko biyu yufidu alaiha alma yana mai zuba ruwa a kanta hannun waya arkuha yana cuccuɗa ta biyadihi yusra da hannunsa na hagu wa yukhallilu asabi a yadaihi yana mai tsitsefe yatsun hannayensa ba'adaha bi ba'adin sashin su da sashi kuma ya yi yusra daga nan ya wanke hagu kazalika wa ya ballugu fihi ma bil gasali ya kai ƙororuwa da wanke su ilal ne sai ya kai zuwa ainihin gwiwan hannaye yudkhiluhuma fi gasle ya shigar da gwiwan hannun nan a ciki wa qad qila ilaihima i wato malama sun ce zuwa ga gwiwan hannun yake tsayawa haddal gasale falaisa bi wajibin idkhaluhuma fihi ba dole ne ba shigar da gwiwan hannaye wa idkhaluhuma fihi ahwatu amma mutum shigar da su ya fi fita rikici can su gama saɓanin su inda su a ciki da ma ka in ma babu su ciki ba komai a aji da zawalin takallufi tahaddidi don kawar da wahalan iyakancewa sun mai a ma daga nan ya ɗebo ruwa yi aliyamna da hannunsa na dama guhu ala batin da yusra ya zuba shi a cikin hannun hagu thumma yamsahu biha bihima ra'sahu ya shafa kansa da su bada min muqaddamihi zai faro daga goshinsa magabacin kan min awwali manabiti sha'ri ra'si daga farkon matsalan gashin kansa wa kada qarana ya hada atrafa asabi'i yadaihi gefen yatsun hannayensa ba'daha bi ba'adin ala ra'asihi ya hada sashi da sashi a kansa ya tafi ta e baya bi ba'adin ko ala ra'asihi wa ja'ala ibhamaihi zai sanya manya manyan yatsunsa ala su dagahi a kan kai kaya kayansa wannan anan wannan anan kaga ya kafa su sai ya ja abin shi sai ibaya kawai ko hamaihi ala sadaqaihi thumma yadhhabu bi yadayhi itafiyad da hannayen nasa masihan ila tarafi sha'ari ra'asi har zuwa ƙarshen gashin kansa min mayalin kafahu nan da je kasun larabawa ne ake magana shine wanda mai gashi har baya ya kwanta to mutum ya fara shafa sai ya kure gashin baya din sannan ya wance kalo da shi gaba daya ثم يردهما ya dawo da su بدا haithu bada خلف ya'khudhu bi ibhamaihi khalfa uzunaihi ya sa babban yatsansa bayan kunnansa ila su dogaihi ko ah, bi har zuwa su wato nan kenan idan ya haka ko ya kafa ya ci tafiya kaga shi zai bi ta bayan kunne har sai ya je ainihin bayan nan ya kullo ta makogoro makogoro daga nan sake dawowa kaga ya sake shafa bayan kunnen din har sai ya zo haka ya Kuma thumma ma ila haisu bada ya yaqud bi hamaihi khalfa uzunaihi ila sudughaihi wa kaifa ma masaha ajazahu kai duk yadda shafa yayi masa amma wannan fi. idza abara sau inda ya shafa kan duka wal a Hassan na farko da yafi kyau walau a ya yadaihi da zai sa hannayensa fil ina a masakin alwalan sun ma rafa'u ma babalulatai ne iciro da damshin su wa masa bihi ma ra'sahu ya shafa kansa da su kawai ya za a hudu yadda yi ba dan shafa kai ba allahumma taqabbal minna thumma yufrigu alma'a ala sabbabataihi daga ne zuba ruwa akan yatsunsa wa ibihamaihi wa in sha'a gamasahu gamasa zalika filin in ya ga dama ya tsoma ya tsana nan kawai a cikin gwada da wannan tun zai zama bannan ruwa ya tsumbula su ya daga su ya shafa kunne da su ko su mai nama ne ya firgul ma ala sabbabataihi ko wa ibihamaihi wa in sha'a gamasa zalika fil ina thumma sahu. udhunihi ya shafa kunnansa zahirahuma wa batinahuma kullu hadha nan ana ta maganan namiji ana ta maganan namiji yadda namiji nan ya yi haka mace za ta yi ga inda ita za ta bambanta wa tamsahul mar'atu kama zakarna ka gani tamaman bi tamamin haka ya mace ita ma za ta yi yadda muka faɗin nan wa tamsahu ala dalalaiha za ta yi shafa akan gashinta da ya zuro tunda mace a galabiyata da gashi gashin ta fi na ɗa namiji wanda wata har nan ɗinta gashin ya ta ya zuro nan haka hakan ta tashi alwala sai ta shafa shi duka har wanda in zuro ɗin nan haka za ta shafa shi dole ta tattara shi ta shafa shi haka gaba ɗaya wala tamsahu alal kaya. amma ba ta shafawa a kan ɗan kwali ko saro wato dukhilu ya daiha za ta shigar da hannayenta min ta hata ya kasi sha'ariha daga ƙarƙashin ɗaurin gashinta fi ruju iya daiha fil wajen dawo da hannayenta nan duka sai ka ga abin kuma yana nema ya saba da irin yadda matanmu sukan yi su matan agalabiya abin da aka sani gashin za a tara shi ne a ɗaure shi a ba wani shi ne salon gashi irin na mata can ba su san kitso ba kitso al'ada ne abi ai ta toke shi ai ta toke shi ai ta toke shi ai ta kudunduna shi har a hada da kaba da zare da meyi duka a hada da ciyawa ma <laughs> ke kwalliya ta yi muni hmm? gashi da asalin ya wadatar aka wanke shi aka tsabtace shi aka shafa masa mashafa mato ya kyau aka tarkata shi aka ɗaure shi ya zauna tsabba wari ba tsami ba makaki haza ahsan saboda da in aka tara shi na aka ɗaure shi a baya imma igiya igiya ne me suna babun madaurin da yake ba mu ba mu taso da ba ba a san shi ba ma ba don yanzu an ma yi turanci ne a yana san ni na kifadi a ƙaƙar masa suna mana na hausa ina ce masa igiya ba igiya ce ba ƙarshen ta wani jiya ta ce to kaji an ce da igiya ba igiya wani abun da ake makalawa a tarkata shi a to idan ta shafa sai ta ya tsallake wancan din duk tsawon shi yadda ya sauka sai ta wuce shi can ƙasa ta ballako shi sannan kuma ta hada ta shafo kuma ya koma tunda kaga a baya ta shafi bayan tan ciki kuma ta shafo cikin ɗin har gaba daya don asalin ya kasa ko duk shi na dai ka da shi na kaga ya kasa ba kitso ne ba na son da dama wasu na fassarawa da kitso eh me kyau shi ne kyaro a ɗaure ba <laughs> ruwa ba di kan ba kyaro ba ka san kyaro kibiya ne kyaro ba a ba ne wannan hausan ku ne ko san shi to ala ayatalin da an gane shi arifa fi rujo iya da ya fil maski na ƙarshe na takwas sun ba ya ma yaksilu rijilaihi daga na yawan ke kafasa yasubbul ma'a a yadihi yana mai zuba ruwa da hannunsa na dama ala rijil hilyumna wa ya'arquha yana cuccuda ta bi yadihi al-yusra qalilan qalilan yu'u bi dhalika salasa zai ci gaba dai kadan kadan ka san kafa tana da kaushi in akwai faso ka zuba ruwan ka zuba ruwan sai ga ta haifari can ciki babu ruwan ya wuce وإن شاء خلل أصابعه إن يقدام يتسعف ياسونسا في ذلك وإن ترك فلا حرج إما يبري بقومي والتخليل أطيب للنفس أما أنت أتسعف ياسونا نكفى يا في دادي علي ويعرك أقبي آه، ويعرك أقبيه يشود أدوغا دوغانسا وأرقبيه دا أغرسا أغرسا wa ma la yakadu yudakhiluhu al-ma da abin da ruwa bai saurin shigarsa bi sur'a min jasawatin na kaushi au shuquqin ko faso falyubalik bil arki ya matsa wajen cuccuɗa wani ma'asab bil ma'i biyadihi tare da zuba ruwa da hannayensa fa innahu ja al atharu hadithi ya tabbata wailul lil aqab min nar azaba ta tabbata ga duga dugai na wuta diddigen duk da ba a wanke shi alwala wa aqiba shay'i ay tarfu gefen sa karshen kafan wa akhirahu thumma yaf'alu bil yusra mithla dhalika yayi haka da hagu adadu marratil gusli yawan wankewa da ake walaysa tahdidu ghaslihi a ghaslihi a adaihi thalathan thalathan bi amri la yujzi'u dunahu ba fa iyakance wankewansa da ike wa gababuwa uku uku umarni ne da wanda bai kai shi ba layi juzi dunahu in bai kai ka ba ce bai ba yayi walakin na hau aksar ma yi falu ƙololuwan abin da mutum zai aikata kenan uku waman kana yu'ibu duk wanda ya game bi aƙalla min zalika da abin da bai kai uku ba a jaza'ahu idan aka kama zalika inda ya kyautata wanke walaisa kullun nasi fi ihkami dalika sawa ba dukkan mutane ba wajen daidai suke wajen kyautata wannan wankewa wani ya fi wani kaushi wani ya fi laushin jiki ma yi kalu akibal wudu da ake faɗi in an gama alwala wa kada qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man tawadda'a fa ahsana alwudu'a thumma rafa'a tarfahu ila sama fa qala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وقد استحب بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين tabbas annabi sallallahu alaihi sallama ya ce mana duk mutumin da ya alwala ya cika alwalansa sannan ya ɗaga ganinsa zuwa samaniya ya ce na tabbatar ba abin bautawan gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba da abokin ya gare shi wato ya tabbatar da wulayarsa ya bayyana bara'arsa tabbas annabi muhammadu bawa ne na allah jakada ne na allah za a buɗe masa ƙofofin aljanna ranar tashin alkiyama zai shiga ta wacce ga dama wannan tun daga alwala an wa mutum gafara in dai irin wannan alwala in ya cika ta yaya kuma je yi sallah wannan na ɗaya daga cikin abin da zai sa mutum ya sare ce kai aljannan nan da kila za a samu a matsa wajen nema wa kadisto hebba ba'adul ulama wasu daga malamai sun mustabantar da an yakula bi ithiril wudu allahumma ja'alni min tawwabin allah ka ni daga masu tuba wa ja'alni min al mutatahhirin ka sanya masu tsarki yajibu alaihi an yaf'ala amala al wudu ihtisaban lillah ya wajaba ga mutum yayi alwala dan neman yardar allah azza wa jalla lima amarahu bihi da ga abin da aka umarce shi da shi yarju taqabbulahu yana mai fatan karbansa wa thawabahu da ladansa wa tatahirahu min adh-dhunubi bihi da tsarkakuwansa daga laifuka da wannan alwala wa yush'iru nafsahu ya sanar da kansa anna dhalika ta'ahhubun ya dinga ji a jikinsa alwalan nan tanadi ne wata nazufin tsarkake tsabtatuwa ne limunajati rabbihi da don saboda ganawa da ubangijinsa walo na na yadaihi da tsayawa a gaban Allah li'ada ifara idihi don sauke wajibinsa wal lahu da yin ɗa'a ga Allah bin ruku wasu fa fa amalu ala yakinin ya aiki yana mai tabbas bizalika zalika wata haffuzin fihi da ta tsantsan ciki fa inna tamama kulli amalin bi husnin ta fihi cika dukkan aiki da kyakkyawan niyan da ake da ita a cikinsa don a a'malu bin niyyati wannan shine alwala babu kuma kusan duk abin da ya faɗi ba abun da bai fito ba babun fil gusuli amma tuhuru fahuwa minal janabati wa minal haidi wan nifasi sawa'u to wanka dai amma tuhuru fahuwa minal janabati shi wanka na janaba da wanka na haila da wanka na tsayawan jinin aihuwa daidai da daidai suke ba su da bambanci fa'iniki tasarar mutatahiru alal gusli dunal wudu'i a jaza'ahu idan mai wankan janaba ko jinin aihuwa yankewansa ko na haila ya tsaya akan wankan kadai bai yi alwala ba wankansa ya isan masa kuma wannan wanka ya dauki har alwala zai iya sallah da wanka wa afdalu lahu an yatawadda iyaka abinda yafi ya yayi alwala ba'da an yabda bi ghasli ma bi farjihi bayan ya fara da wanke abinda yake a farjinsa aw jasadihi ko jikinsa min al'adha na kazamta thumma yatawadda'u wudu as-sala sannan ya alwala irin alwalan sallah fa in sha'a ghasla rijlai in ya ga dama ya wanke kafafuwansa sai ya kai karshe gaba daya wa in sha'a akharahuma in ya ga dama jinkirtar da kafafuwan ila akhiri gusulihi har karshen wankan nan ya dunkule wankan zai biyo kuma ya sake kwankwance shi ɗaya bayan ɗaya wato ɗabi'arsa dai da kasar ɗabi'ar gwanayen masu rubutun nan sun ma ya gami su ya dai idan mutum zo wankan bayan ya yi wannan tsarki ya yi wannan alwala yanzu ya zo kan wanka ana son sun ma ya gami su ya dai fil inayi wa yarfa'uhuma gaira bihi bihima shai'a. فيخلل بهما أصول شعر رأسه ثم يجرف بهما الماء على رأسه ثلاث غرفات غاسلا الله بهن وتفعل ذلك المرأة وتضغط شعر رأسها وليس عليها حل إقاصها ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ويتدلك بيديه بإثر صب الماء حتى يعم جسده tutun da ya gama wancan tsarki daga nan sai ya tsoma hannayensa a cikin bokitin nan tsoma hannayen ba ruwa zai ɗebo ba ya ɗago su ya isa ce gaira ƙabidin bihimal bai ɗebo ruwa fa khalilu bihi ma usula sha'ri ra'sihi ichi gaba da cuccuda tushen gashin kansa wannan damshin kakkare na shiga ichi gaba da murzawa murzawa zaka gashi nan ya biyu yayi laushi ko ina jikinsa dan damshi damshin nan ya shiga thumma yagrifu bihi ba alba daga ne kamfato ruwa da hannaye ala ra'si salasa garafatin ya masa ɗiba uku gasilallahu bihinna yana mai wanke kan nan da hannayen taf'alu zalikal mar'a haka ma ya mace za ta yi wa tadghathu sha'ar ra'siha ana son ta cuccuɗa gashin ta ta jijjiga shi ta motsa shi da ruwa zai shiga sosai walaisa alaiha hallu iqasiya ba sai ta kwance wannan ribon din nata ba ke ma dai ba sai ta kwance ba sun mai fi dulma ala shikkahil aiman dan nan ya zuba ruwa akan bangaren sa na dama thumma ala shikkahil aisar sannan ta hagu wa ya tadallaku bi yadaihi yana mai cuccudawa da hannayensa bi ithri sabbil ma bayan zuba ruwa hatta ya umma jasadahu har ya game jikinsa gaba ɗaya da ruwa ya kare ku ta hin maliki yawmiddin iyyaka na'budu اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم